kun gani yadda haci ya kama sosai wani wuri ya nina wani wuri sun fara yan kama don kenan sai mu ce wannan damana ta bana alhamdulillah sai dai ko da ma alhamdulillah akwai dan cikas kaɗan akwai nan garin shi yasu da mun kaje kun gani wani wuri da murzu za ta shiga cikin haci amma duk da haka na allah sa ai sa'a hacin ya fara na tun da hacin ya fara na deja mutane da suna murzun ta fara shiga sai sun kawar yanka to kenan abu ne wannan lalle cikas ne amma sai mu ce cikas ne wanda bai hana an ka sami abinci bisa kan wannan bisa kan wannan matsalar da an ka samu minista ya ba da umarni sarakin gargajiya suna nan tare da mu ya ce lalle tun da wannan matsala ta samu ka a bari har ya lalace a ce mutane su yanke saboda a samu sosai wannan abinci a samu eh, a ajiye shi inda ya kamata inda mun ka zo nan eh, wajen eh, sakara ruwa sun dan tattaba gonaki akwai jingiris jingiris shi ma akwai wani wuri da muka gani lalle akwai wata wani tabki babban tafki wanda duka kewayen shi akwai gonaki wanda sun ka sami dan cikas kadan amma ko da ma an sami cikas yin alhamdulillahi hacin nan muka gani can lalle abu ne wanda zai share ma duka wannan cikas da an ka samu ya share shi duka saboda hacin nan muka gani lalle kai ba a taba haci ba shekaru na baya kamar ga shekara eh, manoma sun gai saraki sun gai kowa da kowa gai ya ce shekaru da baya an kai shekara ashirin ba a taba haci irin wannan ba umarni wanda minista na eh, noma da kiwo ya bada wannan wurin ya kamata irin marani duk inda ruwa sun ka kama sosai ya kamata irin marani da an kare wannan eh, yanka haci sai a fara noma rani eh, a kan sakarakun gani da mun kashi a wani furaji da an kai wannan furaji ke saboda noma rani an kai shi to furajikin da mun ka zo a ishi lalle babu ekipman gare shi sun kare amma ba a sa ruwa ba yadda ya kamata mutane su wani da shi to minista ya ba da umarni ya ce technician su abun ga eh su diba duk abun da ya kamata nan ka a yanke haci a samu wannan furajikin a sa mai ruwa saboda wannan tafkin yana kwahiya nan wannan baraji da kuma gani shine mozayi kun gani yanzu barajikin ya cika ruwa sun ya cika habba iyaka har ruwa ma suna zuba kenan sai mu ce lalle Eh, wannan barajikin zai ƙara ƙarfin eh, noman rani tunda nan shine ke kai ruwa har barajikin kwanni. bisa ka amira jibancin kwanne akwai abin da za mu ƙara lalle wannan barajikin akwai lokacin da ruwan ba su isa amma eh, mutane sun ce ya kamata a yi furashi minista ya ɗauki engagement ya ce wannan forajikin za a yi su saboda a ƙara ƙarfin ruwa wanda zai sa wannan baraji na nukwanni eh, abinci na za a sawa da duka eh, espasikin da ya kamata a noma a samu a noma shi yadda ya kamata bana an yi abinci to tun da an kai abinci bai kamata a bari wannan abincin a ɗauke shi a kai kasashen waje ba to bisa kan wannan ne minista ya ba da umarni kuma ya ja hankalin mutane ya ja hankalin sarakin gargajiya da manoma ya ce lalle abinci wannan da an kai bai kamata a bari ya hita waje ba tunda kullum ana bari yana hita waje in lokaci akwai matsaloli don kenan bana gwamnati ta ɗauki umarni ta ɗauki niyya wanda lalle za a sa kuɗi gwamnati za ta sa kuɗi sosai bisa kan duk abincin da an kai za a sayewa gwamnati za ta sayi haci bana in haci kai in dawa kai in kwalan duka za a sayi duk abin da ya kamata a sayi za a sayi saboda mi saboda wannan sayan za a yi mu ma za mu wa shi da yake ce ma rumbun tsibi za mu rumbu mu ma mu aje musa cikin duka magazine na O.P.V.N lokacin da eh, ba a fatan wannan in mun samu matsala na abinci wannan abinci da sai hidu shi kawai za a yi kamar yadda ministan cikin gida janar Mohamed bubakar tumba ya bayar da umarni zuwa ga dukkanin masu faɗa a shi da ke cikin jihohi da magundumomi na wannan kasa ta mu tunisia da su kokarin ganin cewa a kowane karshen wata musamman ma lahadi ta kowane karshen wata su gudanar da gayya ta shara domin tsabtace wato birane don yaƙi da cutar kwalara akan haka ne a wannan rana ta lahadi gaba ɗaya a cikin wannan kasa ta mu tunisia aka kufa wajen gudanar da wannan aiki na gayya ya shara idan mun je a jihar maradi daga nashi waje gwamnan jihar maradi kwantarola na 'yan sanda iso mamman tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya suka gudanar da gayya ta shara domin tsabtace birnin na maradi abokan aikin mu na jihar maradi usaini na bako da nafiu alhaji suna daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan shara ga rahoton da suka aiko mana kamar yadda ministan cikin gida muhammad tun abubakar ya ba da umarni a kowane ƙarshen wata a jihohin ƙasar nan a yi aikin gayyar tsabtar muhalli don yaƙi da waɗansu cututtuka masu nasaba da ƙazanta da kuma haskaka birane a safiyar yau jama'ar maraɗi jami'an tsaro ma'aikatan gwamnati sarakuna gargajiya 'yan farar 'yan kasuwa maza da mata da yara sun karɓa kiran gwamnan jihar maraɗi kwantarorin 'yan sanda isu mamman inda suka turuwa don shara daga yar sunita har zuwa tashar ashura tare da kwashe yashi da ke rufe hanyar maraɗi zuwa sandar da kuma cikon waɗansu ramuka wannan kuwa domin tabbatar da tsabtar muhalli a wannan birni na maraɗi sannan da yaƙi da waɗansu cututtuka. Na akwai dauda ko kenan akwai matsaloli na na lafiya da ke faruwa ko za mu kira ga malamanmu sakunan gargajiya muna so idan Allah ya so dole za a hudu ba ta juma'a a ja hankalin jama'a fuskan tsaftace muhalli a tsaftace muhalli lalle ne aiki ne na jama'a idan kowa su tsaci gidan shi to sauran da ya saura sai kuma ma'aikanta kamar al'adar sauran su tsaci mai mayan santoci kaga ka haka mun tsaftace garin mu mun tsaftace jihar mu kuma surdan nan Allah ya so ba sun ke wajen mu ba za mu ci da kira ga jama'a ƙungiyoyi ne na matasa ne na mata sarakunan gargajiya ne malamai ne jami'an tsaro da fatin mutu ne lahadi na ƙarshen watan oktoba za mu gamuwa kuma hallo ko sake wannan aikin wannan aikin gayya na ƙara nuna yadda jami'an tsaron ƙasar nan na majalisar ceton ƙasa suka yi ma bukatun al'ummar ƙasa riƙon kurar makaho wato sun riƙe ƙasa da dukkan ƙarfinsu da basirarsu ta da kyakkyawan hulɗa da jama'ar ƙasa abinda ke tabbatar da cikakken 'yanci da dogaro da kai na dindindin a wannan ƙasa tamu ta Nijar. idan mun dawo nan babban birnin yamai inda daga nashi waje shugaban gunduma ta biyu ta nan babban birnin yamai wakiltaccen al'umma wato isaka umaru ide tare da tarin matasa da ke cikin gunduma ta biyu suka kasance a unguwar kwambo wani kuma domin gudanar da gayyar shara don yaƙi da cutar kolora musamman ma domin karɓa kiran ministan cikin gida janar muhammad bubakar tumba akan haka ne abokan aikin mu suka je domin gani da idanunsu kuma yayin gudanar da wannan shara an samu halartar babban magajin da'irar birnin yamai kanal bubakar su sumana garance da ya je domin karfafa musu akan wannan shiri A abokan aikin mu sun yi hira da mutari wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin da ke kula da tsafta a ofishin shugaban gunduma ta biyu ta nan babban birnin yamai ga abin da yake cewa eh, kamar yadda ku sani dama hukumomin garin yame sun yi kira karkashin ikon Kolonel abubakar sumana garanke da ya hudda ranar lahadi ta kowane karshen wata kan cewa rana ce da ya kamata a hutar da ita don duk jama'a yamai su hutu a gyaran gari zamanto a gyara gari tare da su ba wai su koma gehe ba suna kallon mai tana yi to bayan haka kuma wannan al'amari sai ta amma karɓuwa da nukar hukumomi na ƙasa wanda yanzu sai aka ɗauke shi ya koma doka ce gaba ɗaya ta ƙasa wanda kowa da kowa to bayan haka ne yanzu kuma sun samu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka zo suka ga shimar wanga na kobindo suka ce mashi a gashi su ma suna so matsayinsu na 'yan ƙasa da kuma jama'a na cikin kobindo suna so su kawo tasu gudunmuwa bisa kan harkar ci gaban komin su to bayan haka da suka muka zamna muka ɗan tattauna da su sai aka ba su dama cewa to su za su zaɓi wurin ma da za a yi aikin zaɓi cikin haka ne suka zo suka hudda wannan sai si na kwambo suka ce a nan ne za su aiki kuma abin da ya kamata a rike mutanen nan ba mutanen kwambo ba ne daga wasu ungoyi suka hoton cikin komin dai amma suka zaɓi shi sai si na kwambo suka ce nan za su zo su yi aikin kuma yanzu wannan shi al'amari da kuke gani na shara da duka jama'a nan da ta taru ba jama'a bace ta ungo kwambo kadai a jama'a ce duka ta komin dai ta huto da ko ina suka zo suka sa hannun su cikin wannan al'amari na ya zamanto a kama shi wannan sai si da yake cikin halin wannan al'amari na shara da yake yake damuwar shi kuma yake damuwar rayuwa ma wurin suka zo su kama yanzu a samu a gyara shi matakin da aka dauka na farko shine ka himma a zo wannan sai da aka yi kira ga shi mai gari da ke nan kusa da ni da kuma jama'a jama'a shi cewa to su zo zamna mu samu tattauna bisa kan al'amarin nan da wannan kungiyoyi suka dauki niyyar su za su yi musu ya zamanto ba aiki bane wanda za a zuwa da an yi an kare an tahi kenan an bashi baya kuma ya koma irin gidan jiya to sai suka zamna sai suka ce to su da kansu jama'a na kombo suka ba da goyon baya mazan su da mata babu babu wani wanda ba kowa da kowa ya yarda suka ce to za su mu juna kama taron wayewa kai ya zamanto su gane cewa shi al'amarin tsafta ba al'amari bane na a wuni guda ko kuma na lokaci guda al'amari ne na kullun da kullun suka yarda yanzu za su ma junan su wayewa kai in fada ne majalisa ce masallaci ne gidaje ne kowa da kowa ya gane cewa unhwanin su tsabtata muhallin su yanda yake to kenan wannan shi aikin in mun yi mun kare ba mun taimake mun bashi a a'a na farko matakin da aka dauka shi yanzu gwamna abin nan mayar na komindo ya ma sa an kawo musu container wanda zai ba su damar yanzu wurin sharan nan ya zama to suna da wurin da za su tata ba abu ne wanda za a kawo zuda bayan wannan kwandena din kuma abu ne wanda zai zamanto yanzu akwai kwamiti da za su sa wanda zai zamanto shi kwamitin nan ya zamanto kamar abokin tahiya ne da mu da shi bisa kan duk al'amari na tsafta da kuma na gyaran muhalli na su jama'a Kongo har yanzu a nan babban birnin Yamai inda daga nasu waje 'yan kasuwa na basura da suka sha gudanar da kiraye-kiraye zuwa ga magabata na wannan kasa ta jar musamman ma ofishin magashin birnin Yamai da gudanar musu da wani gyare-gyare da ke ci musu tuwa a kwarya da yasa wato masu saya ba su samun damar zuwa a cikin kasuwarsu da suka bayyana cewa hanyar su ta lalace a yau ina albarkacin wannan shara ta gama gari da ake gudanar da ita bisa umarnin ministan cikin gida janar bubakar muhammad tumba a yau ina ne babban magajin da birnin yamai kanal Bubakar Sumani garanci ya je domin gudanar da wannan aiki tare da gyara musu don shaye musu hawayensu kasuwar su da ke na kan titin nan da ke kusa da gida 'yan kwana-kwana cewa da safiyar Pompe. bakana aikin mu sun je domin gani da idanunsu kuma sun sho mana karin bayani ta bakin Alhaji Salihu Kaka wanda yana ɗaya daga cikin shagorin wannan kasuwa ya bayyana farin cikin su zuwa ga magabata na wannan kasa ta mutane ga abin da yake cewa. Alhamdulillah da Allah gwara mana wannan rana ta yau kuma da ubangiji mu kare mu Allah godiya da Allah ba mu wadanga magabata na yanzu masu sauraron kukan mu na talakawa gaskiya nan dai kasuwa muka hin mu zo muna cikin matsalolin kasuwancin ga kasuwa ga kowa ya damu a da za a yi da ita Allah ka muna lokacin da za mu aikinta yanzu yanzu shine mun ka so mu aikinta muna da matsalolin hanyoyi mun ka kai mu magabatan mu kukan hanya kuma gashi yanzu mun ga sun sa hannu biyu sun karbi masukan mu yanzu mun gani a gyara muna yanzu matsalolin mu da muke so mu samu faben nan da an ka kamo shi ya dai kara gaba ya shirya kasuwar mu saboda kasuwar mu ta samu shiga saboda inda za a dibin kasuwar da za a samu wajen kiliya wanda za su aiki ciki buti kamar dubu da wani abu to yana da kyau kuma a kula da wurin nan a samu taimakon da za a kara mana karfin zaman wannan aiki da ja yanzu aikin kasuwa dai mun ci gaba gadan mun kusan kare shi fartuka mun kare dushi dushi ne muke yi abin da ya rage mana yanzu muke so wanda bai gina wurin shi ba dan Allah ya zo ya gina saboda abinda magabatan mu sun ka ba mu hanyar wata biyu kwa zuwa gyara wurin shi wuri na kasuwa na meri ne in baka zo ba za a amsa a ba wani kuma ban ga wata magana ba kenan sai dan mai aiki muke so nan kasuwa nan ta unguwar basura kuma sai a ce mutu kasuwar shato kware eh, ita haka kasu ta ke gane kuma alhamdulillah yanzu dai kai wanda muka kira ya ma suna ta karba kira suna ta suna ta gyaran wurin su muna fatan kafin lokacin da magabatan mu sun ka ba mu ido wannan aiki a buɗe kasuwan nan kowa ya ji daɗi idan mun je a jihar da magaran musamman ma a nan garin walalewa inda daga nasu waje al'umma na wannan gari su ma suka gudanar da wata gayya ta shara domin karɓa kiran ministan cikin gida janar muhammad bubakar tumba akan wato kiran da ya yi na kowane ya yi kokarin ganin cewa ya gudanar da shara domin yaƙi da cutar kwalara abokan aikin mu na jihar da magaran musamman ma kasu mutari da abdulrahman ma'azu su aiko da bayani a cikin wannan rahoto a cikin jihar da magaram dai Tun zamanin da wato magabatan kasar nan tamu a tsawon gaba majalisar sojoji domin ceton kasar nan wato CNSP da kuma gwamnati suka ɗauki ragaman mulki a cikin kasar nan. Al'umma na ci gaba da kawo tasu gudummawa ta gudanar da aikace-aikace na yi wa kai da kai a wurare wato daban-daban. Akan haka ne al'ummar wato komin ɗin walilewa cikin departament Intano suka shirya wata babbar gayya tare da gudunmuwar hukumomi na bariki da kuma na gargajiya na wannan yanki da kuma kwamitin da aka ɗora a alhakin kula da goyon baya dumu-dumu ga majalisar sojoji domin ceton kasar nan ta musa nsp wannan gaya sun shirya ta ne a makabarta ta garin wato walalewa inda tubar tubarkalla suka kasance masu dimman yawa domin ganin yadda za su yi tafiyar da wato wannan aiki na allah kuma daga ciki su ƙara kawo tasu gudunmuwa akan irin namijin ƙoƙarin da magabatan ƙasar nan ke yi don ƙara tabbatar da kwanciyar hankali da ƙara kyautata rayuwar al'umma ta kowane fanni daga cikin waɗanda su kasance wajen wannan gayya akwai wakiltaccen hukuma na komin ɗin walilewa abdul fatahu garba isa da mai daraja shabda kanton alhaji asan ibrahim manu da wakilai na farar hula kusoshin ma'aikata na wannan yanki da kuma wakilai daban-daban na jama'an tsaro a cikin hudubar da yi albarkacin wato wannan babbar gayya mayar na communal rural ko in ce hukuma na communal rural wato ta walelewa da sunan dukkan magabata na kasar nan tamu a tsawon gaba janar da brigar abdurrahman chani da kuma fara minista Ali mamman Lamin Zain ya kawo safifiyar guda da godiya zuwa ga dukkan wato waɗannan al'umma waɗanda suka karɓi wannan kira da hannu biyu. Abdul Garba Isa ya nuna cewar babu shakka wannan yana daga cikin irin namijin kokarin da al'ummar wannan yanki ke yi domin ganin sun kawo tasu gudunmuwa zuwa ga magabatan ƙasar nan sannan kuma al'umma su gani a ƙasa irin kokowar da ake ci gaba da yi domin neman ci gaban ƙasar nan tamu ta kowane fanni. Bisa umarnin ministan cikin gida, eh, muhammadu Tumba, ya ce eh, dimash ko ta kowane wata mu tattaru wata plus public mu zartar da salibrite eh, salibirite aikin tsafta gace da haka ne muka zaɓi makabarta mu na harko inda za mu zartar da wa'anga umarni na ministan cikin gida. sanar da kudi daga nasu wajen wasu daga cikin wato 'yan hula musamman ma shugaban kwamitin da aka dora ma nauyin kula da sha'anin goyon baya ga majalisar sojoji cnsp da kuma wakilin mpcr dukkansu sun toha albarkacin bakinsu game da mahimmancin wato wannan gayya da aka tsara kuma muna ma shugaban kasa jiyar son excellence general de brigade abdulrahman chani sai mai godiya muna fata kuma allah ta tabbatar alheri daga nashi wajen shaf da kanton na wato walalewa alhaji asan ibrahim manu shi ma ya kawo safifiyar guda da godiya zuwa ga dukkan waɗanda suka karɓi wannan kira da hannu biyu domin shirya wannan gayya Idan mun dawo nan babban birnin Yamai inda a cikin daren jiya Asabar al'umma na unguwar Gudal suka kasance suna gudanar da maulidi domin tunawa da haihuwar fiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine karo na 37 da al'umma na unguwar Gudal suke gudanar da wannan dare musamman domin raya shi. An samu halartar malamai, shehunai, sha'irai, zakirai da suka je domin raya wannan daren. An kwana ana karanta alburda karatun alkur'ani zikiri da wa'anda wato zawiyoyi daban-daban suka zo domin karfafa wannan dare na haihuwar fiye halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam abokan aikin mu sun halarci wannan maulidin na unguwar gudal ga abin da suka shi ta bakin wannan shehin malamin taro mai albarka wanda mutanen gudal ayan gudal duka sun tashi sura'ya raya maulidin manzo allah sallallahu alaihi wasallam su tunatar mutane da siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alheri wanda ya kawo ga ga bayan Allah gaba daya ga duniya ga haske wanda Allah ya tura rahmatan lil alamina ya zamanto rahama ne kuma alheri ne kuma mai kawo salama ne tunda Allah ya aiko shi da dinul Islam shine muka taru a yau 'yan gudal kun muka taba baki shekannai na kasanmu saboda mu rayuwar dare da tunatar mutane da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode ma shugabanninmu wanda sun kama mu malumai a raye musulunci kuma a ba musulunci karfi kuma Allah dai ya taimaka su mun gode ma shugabanmu babban shugabanmu Abdulrahman Chani Allah kuma ya raya ya ba shi dogon rai ya ba shi kamfi kuma ya kamfafa shi kuma Allah ya kawo mishi hankuri kuma muna fata kasan nan namu Allah ya ba ka san mu ci gaba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su da suka tashi sayan daka suna so su gina kasan mu Allah ya ka Allah ya kama musu Allah kuma ya ba su kaufi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam To ko dai su ma daga nasu waje al'umma na unguwar kwara ta gi su ma sun kwashe daren jiya asabar suna gudanar da wato maulidi domin tunawa da haihuwar fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamai sha'irai zakirai sun kasance suna karanta diwani alburda zikiri alkur'ani mai girma da kuma tarihi na fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abokan aikin mu sun mana karin bayani ta bakin ɗaya daga cikin shahunan malaman da suka tsara wannan wato dare na maulidi muna marhaban da taruwan da aka yi nan ba don komai ba don kawai taruwa na girmama manzonmu annabi sallallahu alaihi wasallam aka tara masa don a gode ma Allah to annabi shine babban ni'iman wanda Allah ya yi tunda Allah da kansa yana ce yana gaya mu annabi dama duk qur'ani gaba dai ba wanda Allah yake magana da shi face annabi da ka dauka suratul bakara zuwa nasi Allah bai taba yin magana da wani ba da annabi yake zance da yake alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna sai ka je ce bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون kenan da annabi ake zance farkon qur'ani har karshe to shi yasa ba abin da ya cancanta a taru a yi mai murna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine ya kawo duk wani ni'ima don shi aka yi duk wani ni'ima shi Allah na magana da shi yake wa amma bi ni'mati rabbika fahdis amma neman ka annabi ka bayyana shi Allah ya ma nima ka bayyana ba alfahari bane to wani ni'ima ya kai a bayyana shi wanda ya kai haifuwan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin kwanaki guda biyu shine jedi da landi kama da la masu kalan mu sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau inna lahadi wato ranar hutu sai kuma gobe litinin da yarda mai duka abokan aikin mu za su zo dauke da su bi labarai kula amma a hali yanzu a madadin ilahiran abokan aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da wannan shirin musamman ma ibrahim ibe da ya tsara wato hotunan ni kuma na shirya kuma ni gabatar abdulrahman malam sidi nake muku fatan allah mai kowa mai komi ya sake sada mu da alherinsa daga nan tele sahila asuba ta gari assalamu alaikum